wannan duk yana daga cikin gazawa ainihin ta dan adam kuskure ya faru to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana mun sanar da kwanan wata a jiya cewa sha shida ma'ana daren sha shida ga rabi'u sani a ajiya ya kamata ya zama daren sha hudu a yau daren sha biyar ga watan rabi'u sani hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da sha biyar ga ainihin wata na julai shekarar bature ta dubu biyu insha allahu. muna karatun littafin aswarimul battar fi tasaddi li saharatul ashrar na ashekul allama wahid abdulsalam bali allah maɗaukacin sarki ya saka mishi da alkhairi bai gushe ba a ƙarƙashin fasli da yake gangaro mana da dalilai akan al'adillatu ala wujudi sihiri dalilai da ke tabbatar da cewa sihiri akwai shi a duniyar nan gaskiya ne tabbataccen abu ne yana faruwa sai dai za mu zo mu ji hukuncin musulunci kuma akan cewa kafirci ne duk sa'an da ake maganganu a cikin addinin musulunci ka rinka bambancewa yanzu ba ana ce maka yin sihiri daidai ba ne. ana tabbatar maka da cewa yana afkuwa to sai an gama kuma za ka zo ka ji za a yi magana a sihiri hukumu sihiri fi shari'atul islamiyya hukumu sahiri ahlul kitab hukumu sahirul musulim duk za a zo a yi magana dangane da hukuncin bokanci hukuncin boka hukuncin kirista ko ba yahude ko ba maguje wanda yake bokanci da duk abubuwan da suka shafi wannan yanzu ana tabbatar maka da cewa akwai shi ne to karka hada abubuwa biyu a wuri daya shi yasa suka ce man ja'ala al babaini baban wahidan faqad qasa qiyasan fasidan duk wanda ya haɗa ƙofa biyu a ƙofa ɗaya to ya yi mummunan ƙiyasi duk inda ka haɗo hancin lantarki da negative da positive dama da hagu sai ka ga wuta ta tartsatsi kowanne sai dai ka aje shi yadda yake yanzu abin da ake so ka fahimta ana tabbatar da cewa sihiri akwai shi yana afkuwa a duniyan nan to can kuma za a zo a gaya maka hukuncin musulunci ainihin akan shi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine ainihin yanzu muka karanta hadisi na uku a jiya sai lokaci ya ainihin kure mana a yanzu za mu je mufradatul hadis kalmomi da suka zo a cikin hadisin waɗanda suke da buƙatar a fassara su maniqta basa annabi sallallahu alaihi wa sallama dama a cikin hadisin cewa yi maniqta basa ilman minan nujumi iqtabasa shu'batan min sihiri wanda diya yanko wanda diya dosano wani dosane na ilimin taurari to ya dosano wani yanki daga cikin yankin sihiri zada ma zada laifin sihirin zai karu kan shi gwargwadon yadda ya kara ɗosano ilimin na taurari gwargwadon yadda ya zurfi gwargwadon haka zurfin laifin zai karu ma'anar wannan kalma da ma za da kenan kamar yadda ka zo ka ji malamin zai fassara insha Allah dan haka mutane su bambance akwai ilimin nujum ilmin nujum shine ilimin da ke da alaka da bokanci sihiri tsafe-tsafe duba tsibbu akwai kuma ilmul hisab ilmul hisab addinin musulunci bai hana shi ba addinin musulunci ya halattar da shi ya kwaɗaitar saboda ilimi ne da ake iya gano abubuwa bidda ɗai daga abubuwan da suka faru a baya na tarihi ko kuma abubuwan da za su faru a nan gaba amma waɗannan abubuwa waɗanda suke da alaƙa da yanayi ba waɗanda suke da alaƙa da kai kanka shin nan gaba za ka zama gwamna za ka zama shugaban ƙasa wannan ilimin hisab ba zai nuna wannan ba ilimin bokanci ne zai nuna amma ilmul hisab zai za a iya bin lissafi a iya gane a lissafe a ka'idar ilimi a gobe za a yi ruwan sama insha Allahu a Zariya a gobe zafi zai kai celsius kaza a mubi a gobe kaza kaza da abubuwa makamantan haka ita hanya ilimul hisab wannan ilimi kamar yadda kaji an ce ilmul hisab ilimi ne na lissafi amma wannan ilimi na nujum to wannan hanya ce da ake bi ana danganta shi ga taurari amma asali wasu aljanu ne da suke bautar wasu taurari su ake wa hidindimu shi kenan sai a danganta abin ga taurari akwai daga cikin irin waɗannan nau'ukan ma sai ya zan asiri za a kulla ba zai yiwu a iya kulla wannan asirin ba sai a ce sai tauraruwa ka za ta fito saboda sai ta fito tukuna za a samu yi mata sujuda dan aljanin da ke tare da ita ya ji daɗi ya kai ga zartar da wannan asirin Allah ba da izini ke sa mu rinka bambance irin waɗannan abubuwan kamar ilimin mathematics da ilimin physics suna da alaka da juna ko ilimin mathematics da ilimin chemistry suna da alaka da juna ta wajen lissafe lissafe amma wanda bi ya kware a mathematics ya kware a physics ko chemistry ya tabbatar akwai bambanci tsakanin math da ainihin physics ko math da math eh, da ainihin abin chemistry amma in baka kware ba fa sai kaga kamar duk abu ɗaya ne to haka harkar nan take in ka san baka san ilmin nujum ba baka san ilmun hisab ba kar ka zo ka ga wani yana ilmul hisab ka ce ai wani ma dan duba ne wani ma dan tsubbu ne sai ka hallaka al'amarin addinin musulunci ba addini ne na yan tasha ba ba addini ne na yan takife ba kowa ya goge bakin shi da magogi ya zo ya ce zai magana a cikin addinin musulunci ba da haka ake ba ba goge baki ake ba karatu ake zubawa a bakin sannan ayi jawabi Allah madaukakin sarki shiryar da mu to shine yace mufradatul hadith kalmomin da ke cikin hadisi man iqtabasa din nan ta'allama wanda ya koyi wani abu na ilimin taurari to ya koyi wani abu na ilimin sihiri wato ashe ilimin nujum wani bangare ne na daga cikin ilimin bokanci ba wai shi kenan ilimin bokanci ba ilimin bokanci iri iri ne nau'i nau'i ne to in ka ɗo ɗosano ilimin taurari to ka ɗosano wannan ilimi mun fahimci wannan da kyau shu'ubatan din nan da ya ce, yace kifa'atan wani yanki zada ma ma'ana zada mina sihiri ma zada minan nujumi zai ƙara shiga cikin sihirin gwargwadon yadda ya ƙara shiga cikin wannan ilimi na taurari ashahidu zai kawo maka yadda aka yi wannan hadisi zai zama hujja dangane da tabbatar da cewa ashe akwai sihiri a duniyan nan ala ya ce ashahidu min alhadisi anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wabbaha ihda turuq ihda turuq almu'addiyati ila ta'allumi sihir hujjar da ke cikin wannan hadisi kaga annabi sallallahu alaihi wa ya bayyana karara ya bayyana me ɗaya daga cikin hanyoyin da ke kaiwa zuwa ga koyon sihiri wace hanya ce ita ce ilimin taurari mun fahimta ka duba yadda yake sai maka hujja da hadisin a cikin wannan hadisin tabbas akwai sihiri ya muka iya gane haka Ga shi ma annabi ya tona asirin wata hanya daga cikin hanyoyin da ake bi ake koyon sihiri wace irin hanya ce ita ce ainihin hanyar ilimin taurari yanzu misali sai ka fita daga cikin garin Zaria din nan sai ka kama hanya tiryan tiryan sai ka kama hanyar Kano ina ma'anar hanyar Kano ya nuna akwai wani gari a duniyar nan sunan shi Kano tunda har gashi an ce ga hanyar Kano akwai Kano kenan to haka sai ka ce ga wata hanya da za ta iya kai mutum ya koyi ilimin sihiri wannan hanya ita ce ilimin taurari ya nuna kenan akwai ne a duniyar nan akwai sihirin kenan tun daga hanyar da ake biya ke koyo sai ya ce kai ya hazarahul muslimuna abin da yasa annabi ya bayyana wannan hanya daga cikin hanyoyin dan musulmi su ainihin guje ta wa hadha dalilun ala anna sihra ilmun haqiqiyyun yuta'allamu wannan dalili ne akan cewa sihiri wani ilimi ne wadda tabbace haƙiƙa akwai shi a duniyar nan har ma ana koyan shi wa mimma yadullu ala zalika aidan na daga dalilan da za su ƙara nuna mana ilimi eh, sihiri wani ilimi ne ma mai zaman kanshi wanda har ake koyan shi qawluhu ta'ala magana Allah da yace fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi ba a saukar da waɗannan mala'iku ba a ƙasar Babila balle har mutane su je suna ta koyan hanyoyin sihiri daga waɗannan mala'iku guda biyu suna koyan sihirin da za su iya raba mutum tsakanin shi da matar shi ashe wannan yana nuna mana a bisa waccan kissar da suke cewa an saukar da wasu mala'iku Allah ya ƙaryata haka ba a nan Allah yana ƙaryata afkuwar sihirin ba ne amma Allah yana ƙaryata saukar da mala'ikun ne ba a ma saukar da mala'ikun ba balle mutane har su je suna koyan sihirin ashe sihiri wani ilimi ne wanda da da gaske ne an saukar da mala'ikun to da ya tabbata kenan ashe har ma ana zuwa ana koyo abin shahidi anan shine gashi ainihin har ma an ce ana zuwa ana koyan sihiri a wurin wasu ashe ilimin nan sihirin nan ilimi ne wanda har za a iya zuwa a koye shi sai ce fatta ha anna sihira ilmin daga wannan aya sai bayani ya fito karar cewa ashe shi sihiri ilimi ne kal ulumi kamar sauran ilmomi da ka sani ne yau da kullum lahu usuluhu yana da ka'idojin shi allati ya komo alaiha waɗanda yake tsaye a kansu wal ayatu wal hadisu fi mu'rabi a fi mu'rabi zanni ta'allumi sihiri da waccan aya da wannan hadisi sun zo ne don su zargi ainihin wato koyon sihiri ashe ya nuna kenan a duniyar nan akwai sihiri tun daga shi har ayoyi har hadisai suna tsoratarwa kada a koya jama'a mun gane yanzu kamar ilmul kalam ne ilmul kalam ilmul falsafa tunda shari'a ta kyamatar da kai game da karka koya ashe akwai shi yanzu in wani ya zo ya ce maka kai yanzu nan psychology zaka je ka karanta a jami'a ilimin nafs zaka je ka karanta karka je ka karanta me wannan magana tashi take nuna ashe akwai wani ilimin psychology to shin in wani ya zo ya ce babu wani ilimi a duniyar nan psychology don Allah ɗaliban da ke cikin jami'a ba za su ga wannan mutum mahaukaci ba za su ga ga faculty na psychology ga lecturori akan psychology ga ɗaliban psychology ga kuma psychologist su waɗanda ke da ilimin nafsu ne jama'a mun gane wannan da kyau kamar yanzu sai ka zo kawai sai ka samu taron mata hausawa a kasar hausa sai ka ce ƙarya ne babu wata miyar kuɓewa a duniya ƙarya ne waɗannan mata ya za su kalle ka wawa mahaukaci su tsaya baka ansa ma kamar ma su ma sun tabu kenan domin ne su garanti sun san akwai miyar kuɗi a duniya nan ne ma yau wata ita ta yi sai kai kuma ka ce babu ita a duniya ƙarya ne to kamar haka ne ana shi yasa kake jin in muka tashi dira akan waɗannan mu'tazilawa sai ka ji abin ba sassauci kamar idanka ne idanka gashi kana gani da shi sai wani ya ce ƙarya ne ba idanka bane ka ne a jikin kwakwalwarka gashi kana ji kana gani sai wani ya ce ba idan idanka bane idan waye sai ya ce idan wani ne amma da shi kake kallo yaushe zaka iya ɗaukan wannan mutum yana da hankali to wannan ne muku gini ne akan daga karshe zaka ji malamin zai kawo mana cewa a tsayayi wa masu ƙaryata sihiri raddima ma to ɓata lokaci ne da rashin sanin muhimmancin lokaci to amma me yasa shi yake musu saboda kai ɗalibin ilimi a karantar da kai abin da yake gaskiya a kuma shafe rudanin da suka saka maka a kwakwalwa amma su kam ba a ne don su bane don su kan sun riga sun yi nisa ina fatan ka gane wannan arrabe dalili na hudu daga cikin dalilan hadisai waɗanda ke tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar nan wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu qal daga sahabi imran dan husayn Allah ya kara mishi yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace laisa minna man tatayyara wanda biye camfi ba mu ba shi faufau mun barranta mu ba nashi bane shi ba namu bane wanda duk ya camfi autu tutayyira lahu ko aka yi mishi camfi shi yayi camfi da kanshi wane me yasa ba za ka aurar da yarka a cikin watan safar ba sai ce watan safar wata ne mai nahisi duk auren da aka daura a watan safar sai ya mutu sai yayi kaza sai yayi kaza shi yayi camfi da kanshi kenan manzo Allah ya ce ba mu ba shi wannan mutum ko kuma aka yi mishi ya shirya sha biyu ga watan safar zai ɗaura wa yashi aure sai wata tsohuwar yar bidi'a kakashi shi ce uwar shi ce babban shi ce innan shi ce ya duka ko yafin da kowa ce sai ta zo ta same shi kai dan nan ka aurar da yarinya a cikin watan safar ai ba kyau ai in aka yi zai lalace kaza kaza iyaye da kakanni tutuyyira lahu sai ya yadda to annabi ya ce ba shi ba shi ina fatan kun gane misalin idan bahaushe sai an fito karara tukuna kuma an fito karara ce an zage shi to ya aka iya da shi in baka yi wannan misalin ba ba zai fahimta ba in kuma kai misalin ya fahimta ya ce an zage shi to ya za da shi kenan mun fahimci wannan da kyau autaka hana ko bokanci shi da kanshi ya buga bokanci ya ga wata matsala ta shi. manzo Allah ya ce ba mu ba bashi autuku hina lahu ko yasa aka yi mishi bokancin shi da kanshi boka yayi wa kanshi bokanci ko kuma ya sa wani ya mishi annabi ya ce ba shi ba shi au sahara ko ya yi sihiri shi da kanshi ko tsafi ko duba ko bori au suhira lahu ko ya sa aka yi mishi mun fahimci wannan da kyau wa man ataka hinan duk manzo Allah da yace bari a cika makin magana wanda duk yaje wurin boka fa saddaqahu bima yaqulu har ya gaskata bokan akan abin da bokan yake faɗa mishi faqad kafara bima unzila ala muhammadin haƙiƙa tabbaci haƙiƙa yanke ya kafir abin da aka saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan nasi yadda ka ji shi ka bashi da dumudumin shi ba wani tawili wanda duk ya je wurin boka ya zama kafiri haka manzo Allah ya faɗi to a bar maganar da dumudumin ta haka malaman aƙida suka ce duk wani nasi da ya taho da zafi ku kauce ya fada kan wanda ya fada kar ku tare shi kar ku rage mishi zafi a'a wannan kufurin duna kufurin man maka haza wanda duk ya je wurin boka ya gaskata boka akan abin da boka ya gaya mishi ya zama arne ya zama kafiri kenan haka manzo Allah ya faɗi a bar magana a haka kowa dai ya fahimta to a bata a haka a ya ce al alamatul لن ya faɗi الهيثمي majma' a cikin littafin shi شي zawa'id wa ومنبع fawa'id littafi ne wanda ya tattara zawaid na ainihin sunan ibn maja zawaid na musnad al-imam ahmad zawaid na ibn hibban al-imam al-haytham ya tattara su kuma yayi takhrijin su mujalladi bakwai majma'u zawaid matattarar zawaid zawaid na littafan hadisi wa manba'ul fawaid kuma mabubbugar fa'idoji a cikin mujalladi na biyar shafi na ashirin yace rawahu al-bazzar al-imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisi wa rijaluhu rijalus sahih mutanen duk da suka ruwaito wannan hadisi mutanen da hadisansu suke cikin bukhari da muslim ne khala ishaq ibn rabi banda ishaq dan rabi ishaq dan rabi ya zo a cikin isnadin wannan hadisi amma shi ba shi daga cikin mazajen bukhari wa huwa amma duk da haka amintaccen mutum ne shikenan hadisi ya ya kyautatu kenan mun fahimci wannan intaha shine kaga ya sa alu ya sa ha babba ma'ana intaha bayanin da aka dauko daga haitam ya kare wa qala al-munziri al'allamatul munziri babban malami ne alhafizul munziri fi targhib shi kuma ya faɗi a cikin littafin shi at-targhib wa tarhib wannan littafi ne wanda ke kulla babi sai ce babin da ke kwadaitar da kai game da kiyamu ramadan akwai falalar yin ainihin ibadoji da watan ramadan sai kuma ya gama sai ce babin da ke tsoratar da kai game da ka yin kiyamun ramadan ma'ana a targhib ya kwadaitar da kai sannan ya kawo maka haɗarin kuma barin kaza littafi ne na wa'azozi amma littafi ne da ke cike da alghasu was samin akwai abubuwan da suke daidai akwai abubuwan da ba daidai ba shine malamai suka tashi suka ainihin yi aiki akan shi al-allama muhammad nasiruddin al-albani sai aiki biyu akan shi walillahi durraka ya sheikh yazo yayi ainihin at-ta'aliqatur raghib ala at-targhib wat-tarhib ta'alikai sharhi wanda kowa ke kwaɗayin su akan targhib wa tarhib sannan zo ya fasa littafin biyu ya ware sahihu targhib wa tarhib ba'ifu targhib wa tarhib al Muhammad Nasiruddin al-Albani kenan manya ɗiban fari eh a cikin mujalladi na hudu shafi na ainihin hamsin da biyu akwai wasu malamai yanzu sun misto su kuma suka yi taron dangi dan kasan albani shi kanshi gwamnati ne albani muhammad nasir din albani aikin da zai yi shi kadai sai ku kun yi taron dangi kamar ku hudu tukuna za ku iya sun misto da suka tashi za su yi takrijin ainihin hadisan cikin tarhibu wa tarhibu kwanan nan suka yi sai da suka yi taron dangi su hudu zuwa su shida sannan suka yi aikin da shi kadai ya yi biyu su kuma sai da suka yi su hudu sannan suka yi daya daga ciki suka yi eh, abin nan takrijin hadisan shi shi ko shi kadai amma su ma suna kaltowa daga wurin shi don Allah ya ba mutum dole kai dan ba haka baka wahala mujalladi na hudu shafi na hamsin da biyu alhafiz al-munzir ya ce isnaduhu jayyid isnadin wannan hadisi ne nagarta ne intaha bayanin ya kare sai ainihin malam ya ce nassul munziri yadda nassin munzir yake tsantsar magana da munziri ya faɗi ga abin da ya ce rawahul bazzar bazzar ya ruwaito wannan hadisi bi isnadin jayyid da isnadi mai nagarta wa rawahu tabarani al-imamu tabarani ma ya ruwaito shi sai kaga malam yayi wasu dige-dige guda uku ko to in kaga haka doguwar magana ce sai aka gutsire sai aka kawo maka ta gaba saboda an nuna maka inda asalin magana take to amma yanzu ana son a kai ka zuwa ga wani abu ne don haka kawai yi kokari ka je ka samu littafin sai kai ka sha cikakken karatu yace da rawahu tabarani bi isnadin hasan tabarani ya shi da ainihin kyakkyawan isnadi to kaga da yadda ya ta dauko maka daga manya manyan malamai ko to shine shi kanshi a shekul allama wahidu abdussalam balisi yace wa qala al albani shi ku albani cewa yi fi takhrijil halal wal haram a cikin takhrijin al halal wal haram littafin al halal wal haram na ad-doktor al-allamatul qardawi qardawi wani babban malamin fiqh ne wanda sai da ya digiri digiri digiri da digirgir da dingirewa guda uku akan fiqh ba wai risala ya haddace ya nadi ba ko digiri ɗaya biyu uku digiri digirgir dingirewa sai da ya uku a kan shi ce duk inda ka ji an ce doktor a ilimi haka ake nufi in da ba ne na eh, medical doctor to alamatul qardawi yana nan da ran shi malami ne na ƙasar masar yayi karatun fiqhul muqaran gwada fiqhu wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza sai ya zo ya hada sai kuma ya nuna maka abin da yake daidai tare da dalilai wannan babban malami sai wata matsala ta taso duniyar musulunci wannan matsala matsala ce ta alheri ita ce ana samun mutane suna shiga addinin musulunci a kasashen amerika da ingila afwajan sai mutum dubu siyo gayya sai su taho za su musulunta haka a amerika da ingila yanzu yanzu a amerika da ingila addinin musulunci shine addini na biyu amma wajen gaggawa ko babu addinin da ya kai musulunci karfi tafiya yanzu amma addinin farko sai a ce kiristanci ne amma addini mafi sauri Shi ne addinin musulunci a ƙasar Amerika da Ingila coci sai a buga ƙararrawa ba wanda zai je coci Togo ba zuwa kaɗa mata gwanjo sai musulmi su siya sai su mai da ita masallacin juma'a a ƙasar Ingila da ƙasashen Amerika a White House yanzu White House fadar sarautar Amerika an yi masallacin juma'a yanzu a yayin da fadar sarautar Najeriya aka yi cocin da ta haɗa dukkan kiristan Najeriya bi isa na badala jama'a mun gane wannan da kyau ko shi ne aka zo aka samu wannan babban malami al'alamatul karbawi ana son ya rubuta littafi da ke ɗauke da irin hudodi na yau da kullun da ke faruwa a duniyar yau amma ana so ya rubuta da turanci ne karbawi yana jin turanci amma turancin bai yi ƙarfi yadda zai iya rubutu ba to sai aka yi shawara ya rubuta littafin da larabci Ina ya so sai a samu hamshakan yan boko da suka fahimci karatu na musulunci sai su fassara shi da turanci shine aka zo aka fassara alhalal wal haram da ainihin harshen turanci zuwa yanzu an fassara alhalal wal haram da harshe 360 da wani abu 360 da wani abu littafin ya samu karbuwa to sai aka samu wani mahassadi shi kuma sai zo yana sada ya ga littafin ya karbu don haka shi kuma kadai sai hasada ta kama shi sai ya zo yana raddi ga kardawi shi kuma sai ya sa wa nashi littafin haza halalun wa haza haramun wai sunan nashi littafin kenan haza haramun wa haza halalun da inda kardawo ya ce na'am shi kuma sai ya ce la saboda kadai son zuciya irin na malamai dan menene wani zai yi abu shi ya karbu ga jama'a kai kuma ka je ko ka tauka ka rinka kera mana mewa kai ta nan zaka samu naka farin jini a to a a tunda dai wani ya karbu amalanta kai kuma bari ka so to shine shi al-allamatul qardawi ya cika littafin nashi da mas'aloli na fiqh da kuma hadisai to shi da kanshi sai ya ga baiwar hadisi Allah bai mai baiwar hadisi ba shine sai ya aiko da albani littafin ya ce ya mishi takhriji ya bayyana matsayin hadisan littafin shine albani ya ɗauka ya rubuta littafi sai ya sa mishi ghayatul maram fi takhriji ahadisil halal wal haram kaiwa matukar abin nema game da takhrijin hadisan alhalal wal haram shi yasa an kana da alhalal wal haram in aka fitar da hadisi a sama sai kaga an yi lamba a ƙasa sai a sa yana cikin lamba kaza lamba kaza ana nufin wannan hadisin kana son ka zama matsayin shi to koma cikin wancan lambar wancan ake faɗa maka shine ghayatul maram fi takhrij ahadith halal wal haram mun fahimci wannan da kyau ko to a cikin wannan takhrijin ne wahidu bali ya ɗauko mana yanzu wannan karatun da muke shine yace wa qala al albani fi takhrij al halal wal haram bi raqam 89 wa 200 ga abin da allamatul albani ya faɗi a lamba ta 289 a cikin takhrijin halal wal haram yace alhadisu yartaqi ila darajatil hasani li ghairihi wannan hadisi zai iya takawa ya kai matsayin hadisi alhasan li ghairihi wato asalin hadisi alhasan li ghairihi shine hadisin da ya zo mai rauni ne amma raunin nashi ba ya kai matuƙa ba da bai faɗuwar wasu ba in ya samu wani zai iya ta da shi misali mutum ne wannan ya yi tuntuɓe ya zauna yana kuka sai aka samu ga wani shi kuma ainihin ya fama nashi jamban kaga mai dan dama dama zai iya ta da ɗaya su miƙe tsaye tunda dukkan su ba ba wanda ya kari amma a ce wannan ya kari a kwankwaso wannan ya kari a wuya kaga munkari da maudu'i kenan ba wanda zai tashi wani mun fahimci wannan yadda malaman hadisi ke aikin su shine in aka samu riwaya ta mukhtalif wanda ya samu rikici a cikin kwakwalwar shi ya ruwaito hadisi aka ce to ba za mu iya gane wannan hadisi rikici ya faru ko bai faru ba sai malamai sai su dakatar da hadisin dakatarwa ba wai a tunkuɗe shi a a'a sai a ce a tsaye da hadisin gefe guda sai a tafi laliban hanyoyi in aka ga ka samu wata hanya wadda take ita wannan hanyar mursala ce an samu sahabi a tabi'i da daga annabi ya ce annabi ya ce to sai a ga ai maganar ɗaya ce da waccan sai a ce to ga dukkan kyauta ta zato wancan da ake tunanin ya samu rikici din nan to bai samu ba tun daga wata hanyar duk da ita ma da matsala matanin yayi ɗaya to in ka haɗa su sai ka ce ya zama alhadisul hasanu li ghairi jama'a mun gane wannan da kyau ko to aka ainihin manyan malaman hadisi suke aikin su kuma wannan na daga cikin harka mai wahala a cikin ilimin hadisi wallahi sai ka tsaya kanin su kyautatar da hadisi ta hanyar irin wannan rigingimin wallahi sai ka natsu in ba haka ba sai ka ga ainihin hadisai waɗanda suke kyawawan hadisai ne amma kowace hanya ka kalla da matsala da matsala da matsala kenan sai ka ce wannan hadisi ai kaza za ga misali zan muku kwaya ɗaya so mun taɓa ne kowa ya je bincike shine dangane da matsalar hadisin asma'u hadisin asma'u da annabi ya ce ya ke asma'u ya mace in ta balaga bai halatta a ga komai nata ba sai fuska sai tafin hannu wannan hadisi duk hanyar da ka koro tashi sai ka samu tangarɗa a ciki to amma tangardodin da ke cikin hanyar in ka tattara su ba su wajabtar da a ture shi ba hadisi ne alhasanu li zati alhadith alhasanu li ghairihi alhadith li ghairihi saboda an samo wasu hanyoyi ingantattu amma mursalai a cikin kitabul marasin na al-imamu abu dauda jama'a mun gane wannan da kyau ka je ka karanta ainihin littafin ainihin jilbabul mar'atil muslima za ka samu gamsassun bayanai akan waɗannan abubuwa shi yasa al'amuran ilimi akwai al'amuran da in ka san kai ba ƙwararren malami ba ne wallahi karo da karo ko ba haushe cewa ya sai rago ba bai ce zakara da rago ba to ya kamata ka fahimci matsalolin ilimi Allah ya shirya da mu ta ce bayani ya ƙare shikenan cikamaki kenan ko ma'ana tun da ya ce wa qala al-albani a cikin hadisi to shi kenan saboda al'amura ne ake yin su a ilmance mufradatul hadis mufradatul hadis yace ga kalmomin da suka zo a cikin hadisin nan da suke bukata a yi sharhin su tafayyara da annabi yace man tafayyara wanda ya canti ka iya bambance tsakanin canfi da arashi saboda a cikin hadisin Abu dauda an ce annabi yana kin canfi amma yana son arashi canfi shine ka tashi fita sai ka haɗu da ainihin kuturu sai ka ce to yau kasuwa ta yi farin ciki yau kasuwa akwai alheri tun da kaga kuturu amma kana ganin makaho sai ka ce abu ya lalace sai ka koma to ka yi canfi wannan bai halatta ba a musulunci mun gane wannan da kyau arashi kuwa shine ka yi wata magana ka ce cikin jama'a wane ne zai iya faɗa min farillan alwala guda bakwai su waɗanda kake magana da su kafin wani ya bada ansa sai wani can yana wata magana daban sai ya ba wani ɗan uwan shi ansa sai ya ce ni ne sai ta daidai da amsarka kaga arashi kenan to annabi yana shi irin haka ta faru ko kuma wani nau'in na arashi kamar sanda aka zo za a yi sulhin hudaybiya sai wakilin da kafirai suka turo sunan shi suhail sai annabi ya ce sahula amrukum al'amarin ku sauƙi, tun da kun turo suhail mai sauƙin kai kaga anan tafa'uli kenan kamar misali yanzu sai aka taru za a yi sallar roƙon ruwa a cikinku akwai wani mai suna abdurrahman ko abdurrahim ko abdurrazzaq sai ku ce malam abdurrahman ko malam abdurrahim miƙe kai mana sallar roƙon ruwa mai yiwa Allah ya mana rahama kaga kun yi tafa'uli da sunan shi abdurrahman ko abdurrahim to annabi yana sha'awa irin haka jama'a mun gane wannan da kyau ko yawwa to shine ainihin aka ce ta tsayyara din nan ta sha'ama shi'umci shine canti wa kana al-arabiyyu fil jahiliya idza arada an yusafira atlaqa tayran fa idza tara jihata al-yamin ma ba fi safarihi balarabe a lokacin jahiliya in ya nufin zai yi tafiya sai ya fito da tsuntsu a hannun shi in ya saki tsuntsun idan tsuntsun ya dama to akwai sa'a kenan sai balaraban ya fita wa idza fara jihata shimal idan tsuntsun ya hagu ta sha'ama kenan sai ya canfi wa raja'a sai ya koma gida to shi yasa daga afairu saboda tsuntsu da suke saki sai aka sa ta bayyara tayratu canfi jama'a mun gane wannan da kyau kun ga waɗannan canfuffukan mu ma da duk akwai su a kasashen nan namu sai da aka fara da'awa akan sunna sannan mutane suka yi ta duba suna bari shi yasa yi ta da'awar sunna malaman bid'a suna ta gaba da ita amma ana fahimta addini malaman bid'a su ta aika da babban su na sharri da abubuwa har man su ya kare sai su lif sai sunna ta ci gaba da ɗaukaka yanzu dai sunna duk gidan rediyon da ka kama in ka ji bid'a ta minti talatin to zaka ji sunna ta awa ɗaya Allah cikin rahamashi duk yadda ake yi an yi iya kokari a danne sauti na sunna a daina jin sunna a kasar nan amma Allah madaukakin sarki bai yadda ba saboda Allah shi yace huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal mushrikun Allah shi ya aiko annabin shi da gaskiya da addinin tabbas ba dan ko dan ya gurguza dukkan addinan ƙarya ya tabbatar da addinin shi ko da kafirai sun yi shi yasa a je a ta yada sunna a ta yada sunna a ko ina ba sa so tun suna a shari'a har a samu ihdal husna yayi ko dai Allah ya shiryar da su su masu ashariya su daina ashariya su masu dawo suna faɗe suna aiki da sunna ko kuma lokaci ne aiko ana nan kwana ɗaya kwana biyu wannan tsoho ya mutu wannan tsoho ya mutu ana nan ana ta da'awa ƴaƴansu da jikokin sai su karɓi sunna shikenan abin da ya faru wa mutanen makka kenan wasu suka karɓa wasu suka ki karɓe waɗanda suka ki karɓe suka mutu suka ƙare addinin musulunci ya zo ya tabbata yanzu in ka je ka kurawa ka'aba ido tsaf sai ka ga kamar ba a taɓa kawo gunki kusa da ita ba wanda kuma malaman tarihi sun tabbatar da sai da aka shirya gumaka aka yi mata dankin gunki ɗari uku da sittin to shi yasa duk yadda za a yi jama'a a je a yi ta wa'azin sunna a makarantar boko kuke ku ne yan secondary ku ne mss a jami'a kuke a polytechnic kuke colleges of education a kasuwa ne a wurin aikin gwamnati ne ko ina a ta yada sunna ai ta yada sunna ai ta baza sunna ko ina sunna ta je ko ina tun ana ba a so ba a so ba dama dan Najeriya magi ma an kawo mishi dunkulan magi ma sai da ya mishi sharri kafin ya karba balle sunna da aka babu matsala komai ka faɗa musu za su dawo za su bi insha Allahu ta'ala kaɗai mutane ba sa son sunna shi kenan kuma sai a kyale su a ce to tunda ba sa so ba za a daina gaya musu ba su haɗa akan ƙi ba in wani baya so wani yana so tunda ba a yi ijma'i akan ƙinta ba to a faɗa wani yana so wanda baya so ya haƙura haka abu talibin yake yi musu ita fa annabi gaba a ai wa'azi in mu ba masu wasu suna so da wanne za a ji mu bi kuma mu hana wasu su bi Allah ya shiryar da mu takahana idda'a ma'rifatal ghaibi aka ce mutum yayi bokanci shine yayi da'awar ya san gaibu tukuhina lahu zahaba ila kahinin wanda ya tafi wurin boka yas'aluhu anil mustaqbal yana tambaye shi game da wani abu wanda ainihin zai faru a gaba to game da abubuwan da za su faru a gaba shine muka ce ka fahimta ana magana yanayi shine waɗannan masu ilimin geography da masu bincike na zamani na karatu na lissafi suke iya gano za a yi ruwan sama kaza to wannan ba shi daga cikin irin waɗannan amma matsalar da ake magana wata matsala da ta shafe ka ko kuma ta shafi wani abu wanda an tabbatar da babu wata hanya ta sanin wannan abu sai wani ya ce shi da hanyar da zai bai gano maka shine ainihin ake magana hanyar bokanci a shahidu sai ya ce ga shaida a cikin wannan hadisi wa shahidu annan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha an sihiri abin dubi a cikin wannan hadisi shine annabi ya hana sihiri wa zahabi ila sahir annabi ya hana tafiya wurin ainihin sahiri wurin boka wa صلى الله عليه وآله وسلم la yanha illa an شيء موجود annabi ba zai yi ya hana wani abu ba sai abin da yake dama akwai shi wa lahu haqiqatun kuma abin akwai tabbacin shi cewa akwai ko ku annabi zai ce kada ku je wurin boka alhali kuma ba abokanci a duniya babu wani abu bokanci zai yi kenan ba zai yi ba ashe akwai akwai a duniyan nan alhamis dalili na biyar wa an abi musa al-ash'ari daga sahabi abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya kara mushi yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzo Allah ya ce la janna jannata mudminu khamrin wanda du ya dimanci shan giya ba zai shiga ainihin aljanna ba wala mu'minun bi sihirin haka wanda duk ya imani da sihiri ba zai shiga aljanna ba wala qati'u rahimin haka duk wanda yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba wanda yake mashayin giya giya ta zama mishi kamar ruwan kunun zaki ko zoɓo wannan mutum ya tabbatar da cewa ba zai shiga aljanna ba ko kuma wanda ya yarda da sihiri sihiri gaskiya ne ko ya yarda cewa sihiri na tasiri da kanshi ko Allah ya so ko Allah so an yi da an yi tsafi ba wannan mutum ba zai shiga aljanna ba haka mai yanke zumunci zumunci tsakanin ka duk wani wanda gaba ko ya cancanta ka sadar da shi sai ka yanke baka babu aljanna rawahu ibn hibban ibn hibban ya rawaito wannan hadisi wa qala al-albani fi takhrij al-halal wal haram al-allamah al-albani ya faɗi a cikin takhrijin ahadith al-halal wal haram bi raqami 99 wa mi'atoni lil hadisi shahidun a cikin lamba ta 291 ya ce wannan hadisi yana da hadisin da zai kara mai shaida min hadisi abi sa'idin daga cikin hadisin sahabi abi sa'idin yartaki bihi ila darajatil hasan wanda zai ɗaga shi zuwa daraja ta alhadisul hasan intaha bayanin ya kare ma'anar ainihin hadisin ma'anar wannan hadisi salasatu la yadkhuluna aljanna mutane uku ba za su shiga aljanna ba illa da an yu'azzabu fin nari sai bayan an yi musu azab a wuta mudduransu wa ma'asi da kuma sabon Allah su al'awwal mutum na farko mudminu khamri da dimanci shan giya tutta cikin shan giya kamar irin su tsarafatu ibn al-ab eh, mawaki ne ba ma guje ne wani saurayi ne a jahiliya ya ce shi duk inda aka neme shi ma ba a gan shi ba a tafi hotel kawai yace a je hotel yana can hotel kawai yana wurin shan giya yace an nemi shi nasiha ka dan rage shan giya tunda a ga yawa zai maka fata daina shi ne cewa ka daina dattijan gidan ku shi ma yana sha sai dai a ce ka rage saboda in ka sha kana abubuwa suna yawa sai a ce ka rage to an nemi shi nasiha sai yace to kudin waye tara yace kudin nan dai ko zan ta gado ya su to nashi ne to shi ne nemo abin shi malak din shi yace an haɓa shi yace kuma wai kai da kake mishi nasiha ya rage shan giya in baka bar shi more rayuwar shi ba in ya mutu zaka iya dawo da shi duniya ne in ya mutu ba ya riga ya asara rayuwar shi ba shi ba ma guje ne bai yadda in an mutu za a tashi ba yana ganin iyakar rayuwar kenan yanzu to kuma zai more ka ce kada ya more to wai in ya mutu in bai more ba yanzu zaka dawo da shi duniya ya more ne ai ba ma guje ne ma guzawa ne na jahiliya daga cikin mawaka eh, ga su nan a shararai ne Allah madaukakin sarki ya sa kuma suna da hikima to shine yake cewa ya ani sharibal khamri allazi admanaha wato mashayin giya wanda ya dimanci shan giya ba zai shiga aljanna ba ya'ani yudawimu ala shurbiha wanda ya dimanci shan ta tutur kullun yana cikin giya ba zai shiga aljanna ba asani mutum na biyu mu'minin bi sihirin wanda ya imani da sihiri ya taqidu anna sihira yu'assiru bi zatihi wanda duk yake da aqida ya kudurta cewa tsafi ko sihiri yana tasiri da kanshi la bi taqdirillahi wa iradatihi ba da kudrar Allah ba ba da nufin Allah ba yana ga in dai tsafi ne da an yi kawai dole ya ci in dai asiri ne da an yi dole ya ci to wannan ba zai shiga aljanna ba asalis na uku qati rahimin wanda yake yanke ainihin zumunta harun li aqaribihi wanda yake wa dangin shi fala yasiluhum baya sadar da zumuncin su wala yazuruhum kuma baya ainihin ziyarar su wannan ma ba zai ainihin shiga aljanna ba menene sadar da zumunci menene sadar da zumunta sadar da zumunci annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisin bukhari da muslim yace shine ka sadar da wanda ya yanke ka danginka sun kaurace maka ba su zuwa wurin ka sai kai ka je wurin su amma annabi yace ai in sun zo ka je ai biyan bashi kai ba sadar da zumunci kai ba laysal wasil bil mukafi kai sun zo wurinka wannan lahadi waccan lahadi kai kuma ka je wurin su biyan bashi eh tsar sadar da zumunci a wasu dangin ka sun yi watsi da kai sai kai ka tinkare su ka je ka ziyarce su kai ka sadar da zumunci don ya gutsire kenan kai ka sadar da shi jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shirye da mu ashahid abin shaida a cikin hadisin annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama naha anil i'tiqadi anna sihra yu'athiru bi dhatihi annabi ya hana mutum ya ƙudurta cewa sihiri yana ta'asiri da kanshi wa inna ma yajibu alal mu'mini an ya ataki da anna sihira aw ghayrahu la yu'assiru illa bi iradatillah abin da yake wajibi akan ka kai mumini shine ka ƙudurta cewa sihiri ko wani sihiri to baya tasiri sai da ainihin nufin Allah abin da ake so kenan Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hum bi bihi min ahadin illa bi idnillah masu yin sihiri ba za su iya cutar da wani da sihirinsu ba sai da izinin Allah to abin da ake so ka kudurce kenan in ka ga sihirin an yi abu kuka ɗauka haka Allah ya so inda Allah bai so ba abin ba zai yiwu ya kama ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to kaga in ka samu wannan aqidar to an samu komai kana yadda cewa sai da Allah ya yadda sannan haka ta faru to kaga ka san kenan Allah na da maganin matsalar sai ka je ka bincika wace hanya ce Allah yadda a ai maganin abin da ya bada izini ya faru mun fahimci wannan amma kana kudurce cewa ai tun da dai boka mai gobe da nisa ne yayi to dole ne ma haka ta faru to kaga shi yasa za ka yi tunanin wannan matsalar sai an koma wurin boka ko kuma sai an koma wurin shi wanda yayi Allah ya kiyaye asabi'u abu na bakwai to kaga ashe anan yanzu jama'a idan da a na ashe da a ce ina dan zuwa jama'a ashe da a ce sihiri din babu shi a duniya yaushe ne har annabi sallallahu alaihi wasallama zai nuna wanda ya imani da sihiri ba zai shiga aljanna ba zai yi a ce ga wani abu wanda duk ya yadda da shi ba zai shiga aljanna ba kuma a ce babu abun nan lallai ashe akwai abin nan kenan to shine sihiri shine mahallin shahid babba asadis dalili na shida qala ibn mas'ud radiyallahu anhu sahabi ibn Mas'udin Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yace man ata arrafan wanda ya je wurin dan duba ko dan tsubbu shine ake nufi da arraf kusan abubuwa ne aikin ɗan duba da ɗan tsubbu da boka da dan bori duk suna da alaka wajen kafirci sai dai yadda suke bi ne kawai da bambanci bambanci wanda ya je wurin ɗan duba au sahiran ko wurin dan sihiri au kahinan ko wurin boka fasa alahu ya tambaye shi wata mas'ala kuma bokan ko ɗan sihirin ko ɗan duban ya gaya wa wannan mutum amsar abin da ya tambaya fasar hu shi mutumin ya gaskata shi bima ya ƙulu akan abin da shi bokan yake faɗi faqad kafara bima unzila ala muhammadin haƙiƙa ya cewa abin da aka sauka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kaga a ƙa'idar ilimi wannan ba za ka kira shi hadisi ba sai ka kira wannan asari ina fatan mun gane ko da ike daga ƙarshe ya ainihin ce faƙad kafara bima unzila ala muhammadin amma duk da haka yana nan a asari domin magana ba cewa aka yi annabi ya ce ba sahabi ne ya faɗi to ka'ida ta ilimin hadisi duk abin da annabi ya faɗa ko ya aikata ko ya gani ya kyale sai a kira shi hadisi sai a kira shi marfu'i abin da aka ga annabi sallallahu alaihi sahabi ya aikata ko ya faɗa ko ya gani ya kyale sai a kira wannan abu asari sai a kira shi mawqufi ya rage in maganganu ne irin waɗannan waɗanda an tabbatar ba za su yi da ra'ayi ba ko da fahimta to sai a ce wannan mawqufi ne ibnu mas'udin ya faɗi amma a hukunce to marfu'i ne wannan hukunci ba yadda za a yi sahadi ya iya zartar da kafirci a wurin wani wanda ya je wurin boka sai yana da dalili daga manzon Allah to kaga ko mun ji hadisin a baya ko wanda annabi ya kafirta wanda ya je to kaga wannan sai a ce mawqufi ne amma yana da hukunci na marfu'i a sha ƙasa ya ce ƙalal hafiz al-munziri babban malami al-munziri rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ji ƙarfi sittar cikin littafin shi at-targhib wa tarhib cikin ainihin wato shafi na hamsin da aiku yace rawahul bazzar al-imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisi wa abu ya'la da al-imam abu ya'la a cikin al-musnad ke bi isnadin jayyid da isnadi mai nagarta mawqufan ma ya rawaito wannan ne mawqufan wato daga ainihin sahabina annabi sallallahu alaihi sallam intaha maganar da aka dauko daga gare shi ta kare jama'ar musulmi hujjojin da ainihin malamin nan ya alkawarin mana waɗanda suke tabbatar da cewa akwai sihiri a duniyar nan tsakanin qur'ani da hadisi da zantuka ne sahabbai to a cikin wannan littafi iyakar hujjojin sun kare waɗannan hujjoji ko da ba a zubo hujjoji masu yawan su ba ga duk wanda yake da natsuwa yake cikin taitayin shi yake cikin hayyacin shi a cikin addinin musulunci sun isa santar da shi cewa tun kafin ma a kai ga buɗe wannan littafi ai kai babu inda za ka zauna musamman na ra'asar afra ce sihiri kare sai dai shigantaka saboda duk irin mutanen da ka taso cikinsu akwai sihiri a cikinsu suna sihiri suna tsafi inda kasar karba fa tsafe tsafe sihirce sihirce bokaye yan duba duk babu kasar da babu kasar hasani kasar bare bari kasar nufawa kasar fulani inyamurai ibra kaje katab ko waɗanne iri sai kaga akwai bokaye akwai yan sihiri akwai yan menene tare su to ashe kaga akwai abin da ko da ka tashi karyatawa sai kai tunanin in karyatawa ya zai da kai kamar matsalar da na faɗa jiya matsalar maita wasu waɗanda wai suna ga sun fahimci da sai suka ce maita ƙarya ce to kaga wannan ban kaura ƙarya ce kai shirme a gaskiya akwai ta tana afkuwa a duniyar nan to aka ce me hukuncin musulunci a fice ce amma in ka ce ba ta to yanzu maye zai iya ainihin dubar wani in Allah ba shi iko sai kama kurwashi yanzu sai a ga ya faɗi yana birgima da ya faɗi yana birgima ana ɗaukar hanyoyi na al'ada da su mayin suke yana ainihin ƙetara shi ko mishi wani abu shi kenan sai ga ya watsake wannan mai ta ce to iktisabin ta ake yi abu ne da ake neman ta ba a gadon maita duk wanda ka ji an ce shi ma ƴaƴan shi ma a'a ba gado suka yi ba saka musu aka yi saboda abu ne muktasab abu ne muktasab neman shi ake yi amma al'ainu kambin baka ko kambin ido wannan ita ce larurar da take samun mutum wanda shi ma bai santa ba wannan ba a kafirta mutum a kanta domin cuta ce za ta samu idanka sai zan idanka akwai guba sai zan bakinka akwai guba duk abin da ka gani zuciyarka ta soso a kai in dai idanka ya kai kan abin sai abin ya lalace don haka sai annabi ya ce duk abin da ka ga ya burge ka sai ka ce Allah albarka ko da kana da kambin baka ko kambin ida ya lalace kenan akan wannan mala ko mu samu akwai darasi musamman a karatu akan wannan matsala to akwai bambanci tsakanin kambaka da maita kambin baka ba abu ne wanda kake iktisabin shi wani ma yana da matsalar amma bai san yana da ita ba kamar sahabi rafi'u dan khadij hadisin shi ya zo cikin muwaffa ta imam malik yana da kambin baka amma bai san yana da shi ba sai da al'amarin ya zo ya faru sannan annabi ya haushi da faɗa yace ni ma ban san me ya faru ba kaga ashe za ka iya kana da cutar baka san da ita amma maita duk inda maye yake shi ya san shi maye ne to wancan kambin baka ko kambin ido ita tana iya bin jini in kana da kambin baka za ka iya haihuwa cikin yayanka ko yayanka duka ko ‘yarka ko wani ya iya samu ko kambin ido amma maita sai in ka sa wa ɗanka shi yasa ba duk ɗan maye ne lallai ya zama maye ba ya kamata mu san waɗannan abubuwan amma addinin musulunci ya zo da hanyoyin da in maye ya mai tashi ba wai sai an koma wurin mayan ba a ce zai ƙetara shi ko kaza addinin musulunci ya zo da hanyoyin duk da ake bi ake lalata waɗannan abubuwa ya jama'ar musulmi billahi allazi la ilaha illa huwa Allah ya haɗa mu da alherin da duk wanda yadda da shi yayi gamdakatar wanda duk ya kafirce mishi ya gama yin asara duniya da lahira wannan alheri shine alqur'ani babu wata matsala da za ta tsaya a gaban alqur'ani sai alqur'ani ya make ta ya wuce kowace iri ce duk cutar da ka sani gaba ɗaya alkur'ani yana maganinta alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu amma dai Allah maɗaukakin sarki ya yi wa alkur'ani kirari da cewa magani ne to magani ne sai dai wani bai san irin lakanin da za a bi a ainihin sawara ba ko dan an ce lakani sai wasu su ɗauka hanya ce ta karkacewa lakani kalma ce ta hausa ko kalma ce ta larabci ma'ana hanya wani bai bi bai san hanyar da za a bi ta hanyar a karanta alkur'anin ai maganin maita ai maganin asiri ai maganin aljani ai maganin ciwon kai ai maganin ciwon kirji wani bai san haka ba amma dai alkur'ani yana maganin komai a duniyan nan jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu salisan babban misali da zaka gane akan haka dan in aka yi misali mai yawa zaka fi gane al'amari yanzu kamar a ce shugaban kasa kana jin akwai wata ma'aikata da shugaban ƙasa zai yi maganar a ɗauki naira ɗari a baka a wannan ma'aikatar a ce wai ba zai yi a baka ba magana shugaban ƙasa da bakin shi ya yi magana sai a rubuta maganar shugaban ƙasa ya sa hannu sai a kawo wa minista ko darakta janar ko famsa ko wane ne na ma'aikatar sai a zuwa ce gashi shugaban ƙasa ya ce a fitar da naira ɗari naira ɗari kawai daga ma'aikatar kuɗi ko ma'aikatar ka za a bawa ne zai yi a ce maganar shugaban ƙasa ba za ta yi maganin naira ɗarin nan ba wannan kyakkyawan misali ne wanda tare da cewa Allah yana cewa fala duru lillahi lahil maganar Allah ce akan matsalar da take ta faru ne da izinin Allah kuma kana jin magana Allah sai ta kasa warware ta eh ba zai yiwu ba babu wata cuta a duniya sai zan Qur'ani zai maganin ta kuma sai mun gama karatun wannan littafi zaka ga wace irin cuta ce za ka gani cewa babu maganinta duk zai tattauna maka matsaloli ɗaya bayan ɗaya insha Allah salisan matsala ta uku daga cikin matsalolin da za a karanta a ƙarƙashin wannan faslin don ba ku manta ba faslin yana ɗauke da abubuwa uku ma ya ce zai kawo dalilai ƙur'ani da sunna da ke tabbatar da akwai aljanu ko zai kawo dalilai ƙur'ani da sunna da ke tabbatar da akwai sihiri to sai kuma ya ce a ƙawalul ulama'i fi su ne zai kawo kotu sai ya ce aqwalul ulama'i zantuttukan malamai menene malamai suka ce game da sihiri yanzu kaga za a an kama Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce ga manyan malamai tare da ce an fa aka ce Allah ya ce annabi ya ce ko ba a ce wani sahabi ya ce ba ya isa fa dan Allah da manzon Allah ne hujja kawai akan ka to amma wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun in baka dan hada musu da malamai ba ba sa yarda to shine sai a ce maka malamai dan wani ka ce Allah ya ce annabi ya ce sai ce malaman fiqh ba ko fiqh bai iya faɗi ba ko fadin bai iya faɗi ba fiqh malaman fiqh ba sai ka ce to malamai sun ce sai ce to alhamdulillah tunda shi garin shi tarbiyyar malamai aka fara mishi dan da an haife ka a Najeriya a halari ake fara maka da shi sai ka girma tukuna zaka sayo bulugul maram kane kana kyama hadisan to kaga an hada ka fada da manzo Allah fadan da yafi karfin ka amma ce an haife ka qur'ani da hadisi sai da ka kai shekara ashirin sannan aka fara koya maka misala ka san Allah da manzon Allah ne gaba duk magana wani malami gwada ta ake jama'a mun gane wannan da kyau ko to ba laifi bane a kama ganganu malamai amma abin da ake so ka gane fa ko da wani malami bai taba marawa matsalar baya ba tunda Allah da manzon Allah sun isa shi shikenan matsala ta samu babban malami tunda ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-khattabi al-imam abu sulaiman al ya faɗi rahimahullahu Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ta'ala yace kad ankara qaumun min ashabi tabai sihra an samu wasu mutane daga cikin mabiya ɗabi'a wato masu ilimin psychology masu ilimin nafs an gane kawai waɗanda su sun ginu akan ilmomi ne na ɗabi'a dan haka sai suka ƙaryata sihiri suka ce ƙarya ne wa abtalu haqiqatahu suka ɓatar da haƙiƙanin sihiri suka ce babu sihiri wal jawabu amsa akan wannan magana ta su anna sihira sabitun sihiri dai tabbataccen abu ne wa haqiqatuhu mawjudatun kuma haƙiƙanin al'amarin sihiri akwai shi a duniyar nan ittafaqa aksarul umam min al arabi wal fursi wal hindi wa ba'd ar rumi ala isbatihi mafi yawancin al'ummomin da ke zaune a duniya tun daga larabawa da farisawa da indiyawa da wasu ɓangare na rumawa sun haɗu a kan tabbatar da cewa akwai sihiri wa ha'ula'i waɗannan da ka ji an lissafo maka afdal sukkani ahlil ardi su ne mafi fita daga cikin mazauna duniya wa aktsaruhum ilman kuma su suka fi kowa ilimi wa hikmatan kuma su suka fi kowa kwarewa da gwaninta tun a zaman nan da in aka ce maka larabawa farisawa indiyawa rumawa dukkansu a ce sun haɗu kan kaza gaskiya ne sai a samu wani kawai kwanan nan ko kwanaki sai zo sai ce karya ne in ilimi da hikima da dabara da falsafa da me yake takama da shi waɗannan su suka ƙirƙiro falsafan ma mun fahimci wannan da kyau ko sai yake wa qad ta'ala kuma ai Allah ya ce yu'allimuna nasa sihira suna karantar da mutane sihiri wa ashe inda babu sihiri har za a ce suna karantarwa wa amara bil isti'azati minhu kuma Allah ya neme mu da mu rinka neman tsari daga sihiri faqala sai ce wa min sharrin nafasati fil uqad Allah ka tsare mu daga sharrin masu ainihin tofi a cikin kudurce kudurce yan tsohuwa kaga ta kulla zare ta tofa ta kulla zare ta to waɗannan sihiri ne suke to aka ce ka nemi tsari daga sharrin su shin inda babu sihirin nan zai yi a ce ka nemi tsari daga sharrin su sai ce wa warada fi zalika an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma akwai hadisai labarai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama la yunkiruha illa man ankara al-ayan wa darura babu wanda yake iya musun waɗannan abubuwa na labarai da hadisai da suka zo daga manzon Allah sai wanda yake iya musun abin da yake kememe shine al'ayan abu kememe ido ya ji ya gani sai kai ka ce ƙarya ne wa barura da kuma abin da yake barura ne abubuwan da ake kira barura na rayuwa in ka ji ana magana ilimi shine abin da ko da ba malami ba kowa ya yarda da shi yanzu ko jahili ya buɗe baki ya magana in ka tambaye shi wannan muryar ta waye zai ce muryar shi ce in ka ce mai sai ka kawo qur'ani ko hadisi da ke tabbatar da muryar ka ce sai ma ya maka dariya shin yanzu akwai buƙatar sai mutum ya kawo dalili akan wannan muryar da yake fitarwa ta shi ce kaga wannan ilmu daruri kenan akwai ilmomi waɗanda suke almuktasabat sai ka koya za ka samu akwai ilmomi waɗanda suke daruriyat ilimi almuktasab kamar ilimin likitanci ilimin karatu ilimin rubutu da makamantansu amma ilimi na baruri kamar tinkiya in ta haifi ɗanta wane ne ya koya wa ɗan wa ya nuna wa ɗan wane ne ya karantar da shi cewa ga idda zai je ya sha mama amma tana haihuwa yanzu in ta gama lashe shi in ya jagije sai ka ga ya lallaba ƙarƙashinta ya je ainihin yana shan nono wane ne ya nuna mishi haka babu wa ya koya mai babu to wannan ilimin daruri ne wanda ko baka da malami baka bukatar malami kowa ya iya shi misali wane ne ya taɓa koya maka saitin loma in ka ɗauko ta kai baki da ita hanci da ita kana da malami akan haka babu ba wanda ya taɓa ɗauko loma ya wuce da ita hancin shi ko ya wuce da ita ido to waye ya koya maka wannan karatun loma an ɗauke ta baki ake da ita babu to su ne ilimi na baruriyat waɗanda duk abin da kake duk halin da kake ka san haka abin yake jama'a mun gane wannan to duk wanda kaga yana musun cewa akwai asiri a duniyar nan to sai wanda yake musun abin da yake keme na gashi an an gani da ido sai shi yake ƙarya ne kamar masu musun sihirin nan ga sihiri an ji an gani kene ne sai ka ji wani ya ce ƙarya ne to kaga yana musun al'ayan kenan yayi kene ne ya bursuna idan shi toka ko kuma abdaruriyat abubuwa waɗanda an san haka suke sai mutum ya ce ƙarya ne to duk wanda kaje yana musun sihiri to sai dai kuma wanda yake musun irin waɗannan abubuwa to duk wanda kaga ko yana musun irin waɗannan abubuwa to ka tabbaci haƙiƙa wannan mutum da shi da jaki ba su da bambanci domin yanzu ka nuna hancinka ka ce wannan hancin ka ne sai ce ba hancinka bane sai ka rasa ta ina ma za ka yi mai raddi ta ya za ka kare kanka akan cewa hancin da ke fuskaka hancinka ne tunda ya ce ba naka bane kaga yana musun ad-daruriyat wal ayan kenan وفرع الفقهاء فيما يلزم الساهر من العقوبة malam ya ce kuma malaman fiqhu sun rarraba hukunce hukuncen da ya shafi ainihin ɗan sihiri na daga irin ukuba da za a mishi za ka zo ka ji za a ce in wannan sihiri ya yi shi ne ta hanya kaza to hukunci kaza in ko ta hanya kaza to hukunci kaza duk wannan yana nan rubuce a cikin littafin fiqhu wa ma la asla lahu duk abin da ya zama kuwa ba shi da asali la yablughu la yablughu hadha al-mablagha min ba zai kai wannan ainihin wato matsaya ba ba zai kai matuƙa irin haka wajen shahara ba misali malaman sikihu zai yi su rinka ba da hukunce hukuncen abubuwan da suke babu su a duniya su ce wanda ya kisan kai wanda ya sha giya wanda ya kaza a kashe shi ko a yi mushi bulala sai zama irin waɗannan abubuwan ba a yin su kuma ba za a taɓa yin su ba ba sa faruwa a duniya zai yi malaman sikihu su yi haka to ashe tun da ka ji malaman fiqh suna faɗin hukuncin wanda ya sihiri wanda ya kaza wanda ya kaza karanta muktasar ka ji jama'a mun gane wannan da kyau ko ashe wannan yana nuna lalle akwai ainihin sihiri kenan shine malam yake cewa abin duk da bai kai shahara abin da bai kai matsayin haka ba ba zai samu irin wannan shahara ba wal ba da irin wannan kwararowa ta hukunce hukunce to amma matsalar da ke faruwa galibi ko waɗannan da kake ganin su da kimakiman naɗi suna karyata matsalar nan wasu su fa karatun su fa ko risala bai kai ba ba ma muktasar ba wani ko risala karatun shi bai kai ba wani ya fara karatun ishmawi ne ko iziya shikenan aka ce kai ne sarkin malamai to shikenan bai sake zuwa makaranta shi yasa ka karanta sahihul bukhari kitabul ilmi malamai suka ce ta tafaqqahu ko ta'allamu qabla an sudu ku koyi karatu kafin a naɗa ku shugabanni don in aka naɗa ka ka zama shugaba baka iya zuwa makaranta kai ne shugaba aka ce kuma za ku tafi ɗauko ilimi kai kana aji ɗaya wannan ɗan agaji na aji biyu wannan ɗan kwamiti yana aji uku duk sun tsere maka a karatu to kaga sai ka ga to ai za a rena ka dan haka sai ka ja da baya to kana ja da baya kuma shikenan sai asirin kai to to shi yasa ka yi kokari kai karatu ko kana tunanin kai baka sha'awar ka zama liman kai baka sha'awar ka zama malami kai ba ka dai karatu shi karatu jali ne na duniya da lahira za ka iya samun kanka a ɓacin rana ba ka da karatu duniya da lahira sai ka shiga cikin wahala don haka ka yi karatu ya zan kana da abinka a ajiye duk sanda matsala ta tashi sai dai ka ci gaba da jawabi shi ne sai yake cewa fa nafsu sihiri don haka kore sihiri jahalun jahilci ne mutum ya ce sihiri ƙarya ne babu shi jahilci ne wauta ce warraddu alaman nafahu laghun raddi kuma ga wanda ya kore sihiri kai in ka je wani yana karyata sihiri ka zo za ka yi mai raddi to kai ma wargi kake wasa kake kai ma bata lokacin ka kake wa fadlun kuma ma fifita shi kake yi kana bashi wata daraja ne har ma mutum ya ce sihiri ƙarya ne ka zo ka nemi shi raddi kana bashi wata ɗaukaka ne intaha bayanin da aka ɗauko daga al-Imam Abu Sulaiman al-Khattabi ya kare sai ce ka duba littafin sharhu sunna na al-Imam Muhyi sunna al-Imam al-Baghawi a cikin mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari ɗaya da ainihin tamanin da shida al-Imam al-Baghawi da tamanin da takwas al al-bagawi wani babban malami ne na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai rinka yana tattaro ingantattun hadisai waɗanda galibi bukhari da muslim sun haɗu a kansu sai kawo su da nashi isnadan sannan ya zo sai kawo zantuttukan da malamai malam wani ya ce shafi'i ya ce maliku ya ce abu hanifa ya ce ahmad ya ce sufiyani ya ce ishaq ya ce duk sai ka kawo yana dujjuro maka da mas'aloli littafi ne mai ɗauke da ilimi yace yayi haka ne saboda ganin a zamanin shi himmar mutane ta yi sauƙi game da fahimtar ana iya fitar da fiqhu daga cikin hadisi Ya yi wannan aiki kusan shekara dubu ɗaya da suka wuce wannan littafi na shi haka aka buga shi mujalladi goma sha biyar ne almaktabul islami da ke Dimash sham suka buga shi darul fikiri sun zo sun sake wani bugu yanzu a cikin mujalladi takwas gaba ɗayan shi sharhu sunna na al imamu muhyi sunna al-hafiz al-baghawi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi asani malami na biyu daga cikin jeren giyar malaman da ake kawowa waɗanda suka tabbatar da cewa sihiri gaskiya akwai shi a duniyan nan kalal al-qurtubi al-imam malamin tafsiri rahimahullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi yace zahaba ahlus sunnati ila anna sihira sabitun wa lahu haqiqa ahalus sunna sun tafi akan cewa sihiri tabbataccen abu ne kuma akwai hakikalin shi akwai shi a duniyan nan kaji malam yace ahli sunna sun tafi akai amma sai yace wa zahaba ammatul mu'tazila an kuma samu baki ɗayan mu'tazilawa yan ba ruwanmu yan munki mu'tazilawa su sai suka janye kansu daga al'ummar musulunci sun ƙi su shiga nan sun ƙi shiga nan ba ruwansu da kowa to su kan mu'tazilawa wa abu ishaq al-istirbadi da wani malami cikin shafi'iya mai suna abu ishaq al-istarbadi min ashabi shafi'i daga cikin mabiya shafi'i su kuma baki ɗayansu sai suka tafi ila anna sihira la haqiqata lahu cewa sihiri ba shi da wani ne ba gaskiya bane yanzu jama'a kun ji mu'tazila ne da wannan aqidar sai wannan mutum da aka samu ya afka kafa shi ta zani a cikin mabiya shafi'i cikin shafi'awa guda ɗaya gashi amma ba haka ba aqida ahli sunna ita ce sihiri gaskiya ne akwai shi a duniyan nan sai ya ce su waɗannan mutane da suka ce sihiri ƙarya ne sai suka ce wa inna ma huwa tamwihun shi ai sihiri ba wani abu bane kawai dabara ce wa takhyilun da rufa'ido wa ihamun da kuma ruɗin ka ne ake likauni shay ala ghairi ma huwa bihi a nuna maka abu ba a yadda yake ba to kaga anan sihirin takhil yake magana wanda sihirin takhil shine rufa'ido akwai su akwai sihirin da fa'ido akwai kuma sihiri na hakika to kun